الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع مسكالور سوارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a cikin shirin mu a faro daga tushe inda muke karatu littafin arba'una hadith karatu na masu farawa kuma karatu da muke a wannan kafar facebook da kuma instagram da kuma wasu kafafe da zai shiga bayan haka da yadda Allah karatu da muke da manfar mu miƙa bayanan wa'annan hadisan guda 42 na Imam Nawawi da kuma guda 8 wanda Ibn Rajab al ya kara da jama'a wanda suke farawa da ma wanda bai taba zuwa makaranta ba wata karatu ne wanda ba mu ambaton sabanin malamai ba mu shiga cikin wasu abubuwa wanda yake na wanda dama ya daɗe yana yi ne karatu ne na masu farawa da muke fata a fahimci saƙon da a cikin wa'annan hadisan wannan shi ne shiri na 21 jiya a shiri na 20 mun tsaya a hadisi na 40 zai kuma za mu tashi hadisi na 41 Imam an-Nawawi yace al-hadithul hadi wal arba'un hadisi na 41 kuma an ce arba'un hadis kuma an kawo hadisi 41 wata an muce 40 ma mun muce 40 zai bayani zuwa anjima imam nawawi ana bi muhammadin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma an karbo daga abi muhammad wannan kowa ya san wannan alkunya a baya wani ya wuce mu abu muhammad shi ma al-hasan bin ali bin abi talib yanzu kuma ga wani abu muhammad an abi muhammad abdullahi ibn amr ibn al-as shi wannan suna ne abdullahi bin amr bin al-as sai ya ce radiyallahu anhuma domin su biyu sahabbai ne abdullahi sahabi ne sannan abu bin al'as sahabi ne dukkanin sahabbai ne wanda suka musulunta suka kyautata musuluncinsu ah, yana cikin abdullahi na cikin abadila na sabon maza Allah kanana wanda yake abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin abu bin al'as ah, wanda yake kananan sahabbai ne ah, suna cikin masu wata hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan za mu fahimci cewa su imamun nawawi da duk mallamai magabata sun fahimci cewa amur bin al da ɗanɗan shi Abdullahi sahabbai ne managarta da suka kyauta musuluncin su a samu wani daga baya yana zagin wani sahabi ko irin amur bin al ko waye yana ya kauce daga hanya ta magabata irin su irin su Nawawi da da yawa cikin malaman hadisi magabata wanda suka gabata kuma ƙarshen wani al'umma ba za ta zo da wani abu ba mai alkhairi wanda ya saba ma wanda farkon wani al'umma ta zo da shi yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi ya roto mun hadisi cikin ƙananan sahabbai ne abdullahi nan mun ba da labarin shi lokacin da muka yi karatun sifatun salatin nabi yana da kokarin ibada sosai yake da kokarin ibada da ya aure mata sai kasance kullum azumi yake sannan ko duk wani dare kiyamun lele yake akan shi annabi ya faɗi cewa ba a azumin kullum a cikin falalar wannan sahabin saboda shi kullum azumi yake da aka jinda da annabi sai annabi ya hana shi yanda takka tana da haƙƙi ka ba zai a ce kullum kana azumi ba da an gama isha'i kiyamul lele yake farawa sai sallar asuba baba ne ya je gida ne ya tambaye mata ya mijin ki tace ga da mijina yake ya gane akwai matsala shi da ke dattijo ne mai manyan shekaru ne yana gane mana matsala ce ba cigaba gaba ne ya je kai ara inda annabi sallallahu alaihi aka haɗu annabi ya yi ta matsa mai cewa ya dinga azumi uku ya isa ishe wani wata ya ce annabi ina jin ƙarfi ina jin fiye da haka ya ce ka dinga biyar ya ce inni ajidu biya kuwa ina jin ƙarfi ya ce ka dinga bakwai ya ce inni ku aksara min zalik ya yi tattafiya ha annabi ya ce ka dinga azumi yau ka sharuwa gobe ya ce inni ku aksara min zalika ya rasulullah ina iya fiye da in yi azumi yau in sharuwa gobe sai annabi ya ce la aksara min zalika babu abin da ya fi wannan daga ƙarshe ya yi dogon rayuwa sai ce na so a ce na ɗauki wasiya annabi sallallahu na dinga azumi yadda ya ce min uku ko wani ko wani ko wani in dinga uku ko wani ko wani wata tayyib sai ce annabi sallallahu ya ce la yu'minu ahadukum ɗayan ku ba zai yi imani ba wato imanin ɗayan ku ba zai cika ba kamar dai mun ka faɗi a wancan lokacin da muka yi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi hakko yanzu haka ne la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi sai son ran shi ya kasance shi ke biya abin da ne zo da shi wani hadisi babba ne ina cikin manya manya don shi ma mun kawo don karshe cikin conclusion na littafin shi ɗayan ku imanin shi ba zai ci ba shi ya kasance son ran shi yana biyayya ga abin da ne zo da shi za duk abin da yake wannan kake so ga wanda annabi yake so sai ka aje wanda kake so ka bi wanda annabi yake so sannan dai ka zama mumini amma in ya kasance kana da son ranka daban ga abin da annabi ya zo da shi kana ganin cewa nan ka an saba kabinan to akwai matsala wani abisan san ya zo da daga wando sai ka ga cewa ya saba ma son ranka gara ya zan cewa ya saba ma son ranka ba ka yi da ya kasance cewa ya saba ma son ranka kana yaki da shi wannan ma ya fi matsala wani na yaki da masu ɗage wandon su saboda me saboda wani ya saba ma son ran shi shi yana ganin ba haka ya kamata a sa tufafi ba gemu yana cikin abin da annabi ya zo da shi gawa ya kasance cewa kana san sunna ne ka san babban abu ne amma Allah bai baka ikon yi kana kana ta kokarin ka yi ba aka hujja da Allah bai bani yin abin ibada ba Allah ba aka hujja da cewa Allah bai bani iko ba ka dai samu yi ba shedan ya fi karfin ka ka kasa azage mu amma ka ga gemu yana buge ka san sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da yanzu ya saba maranka zaka zaka faɗa da shi kana masu gemun nan masu dagaggen wandon nan kuma dagaggen wandon nan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa tufafi ya ce duk abin da ya wuce ijin sau cikin tufafi yana wuta annabi ya ce tufafin mumini zuwa rabin kwabo ba abin da ya wuce tsakanin da idon sau babu laifi amma bayan idon sau wa idon sau bai da wani ah, rabo na tufafi to kaga ya kasance cewa son ranka ya yi daidai da abin da annabi ya zo nan nuna da imani zan son ranka ya sa amma abin da annabi ya zo da shi to wani na nuna fa akwai akwai matsala imaninka akwai matsala zaka sai kai don ka Allah ya ce na lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amman an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ba zai yuga mumini ba da mumina idan Allah da manzon shi suka yanke hukunci ya kasance suna da zabi da zabi wannan fa ya zo akan Zainab bintu Zainab ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ma Zaid bin haritha shi bawa ne Zaid bin Harisa ita kuma ba Quraisha ce babba 'yan uwanta mata biyu sun wuyi manya-manya ɗayan su ta auri a wuyi manya-manya cikin sabon manzo Allah sallallahu aka zo hijira tana so ita ma ta samu babba cikin sahabbai ta aura cikin ƙuraysha ita ba ƙuraysha ce uwar annabi ce ma suna da zumunta Amma sai Allah sai annabi ya zama mata bawa ya za a yi tana ba ƙuraysha ta auri bawa ita nuna ko an ji suka nuna ba sai Allah saukar da wannan ayat ai da yiwa son ranku ku dole sai ya bi na annabi zaka inda annabi yana nan yau ya ce maka ga matar da za ka aure ko ta to sauran ka sai kasance ya bi ta ce annabi yake son son aure ta na ji na yi da'a inda annabi na nan yau ya zaɓa miki miji duk yadda ba ki son shi ko mi talaucin ki to dole sai ki bi shine ma bai yiwa ga mumini namiji ko mumini mace idan Allah da manzon shi suka yanke hukunci ya kasance yana da zaɓi akan abin da suka yanke ko da yaushe mu aje sauran mu mu ji sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wani wasu wani movement ya zo da kasashen turai wanda ke ganin cewa musulunci ya tawai haƙƙin ɗiya ce wanda ke ganin musulunci ya tawai kaza kaza movement ɗin yi mai daɗi don shi bai taɓa karanta addini ba ko bai zo fi ga karatu addini ba don haka wannan movement ɗin ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma zai iya bi wannan movement ɗin a yi ta magana ana ta faɗin abin da bai dace ba kuma mafi yawa nan abubuwan da ke zuwa da kasashen turawa abubuwa ne waɗanda suke zuwa da saba ma musulunci makasudin su kawai wasu ne don a saba ma addinin musulunci misali akwai mutum da na gani a facebook lokacin da yan bandit yan ta'adda suna ta kashe mutane a katsina suna ta kashe mutane a sokoto da zamfara sai ya ga malamai ba su yi magana ba malamai yake so su yi magana su wa gwamnati jakka zaka zata su yi irin wannan zage-zagen sai fara zagi duk mallamin da ya hau da ruwa dan kaza kaza ya koma ce muna ga yadda za mu kaza tunda sun kasa fitowa su wa gwamnati magana sun kasa fitowa su yi kaza sai ya yi zagi ya zagi mallamai bayan ya yi haka akwai wasu mallamai da suka fito daga baya sai suka yi suka wa gwamnati kata-kata suka zagi gwamnati ka kamata ya ce aha wa'annan su ne su ne champions ne su wannan sun kyauta ai haka ya kamata don me za ki gwamnati sai za a bi ɗaya cikin su ya yi wani turanci ba daidai ba cikin da ya zagi gwamnati wata su mallaman kawai ke son ya soka eh, hawahu son rai ne ya san amadu duk abin annabi ya zo da shi hannu a girman malamai ya gaji malamai cewa ba su ce suka soki gwamnati ba mai kunya yaba musu shi ana shi fahimta tunda shi son ya kai wanda zai tuwa ya zaji gwamnati yana ganin shi ne zajin gwamnati da wannan shi ne solution ga matsalar da ake ciki to yanzu ga wasu mallamai sun fito sun zagi gwamnati ta ba shi kuma ya tana cewa wannan ya yi turanci ya faɗi wata kalma ɗaya ya faɗi kuma da hausa mallamin ke magana sai kawo wata kalma ɗaya ta turanci wai ba haka ake pronouncing ɗinta ba sai ya laƙe mai da ta dariya don Allah haka ake pronouncing wannan kalmar ta ga menene shi ko takin mallaman yake so da wanda ya zagi gwamnatin da wanda bai zagi gwamnatin ba da wanda ya yi mai yadda yake so da wanda bai mai kawai sai ya zage su mafi yawan movement ɗin da ke zuwa da ƙasashen turai suna ɗauki da wannan saƙon mafi yawan ɗiyanmu da aka wanke makwakwale Yana ɗaya daga cikin maksudin yin wannan wannan abin yana ɗaya daga cikin maksudin hituwa da wannan karatun na hadis da muka fahimci cewa duk kwakwalwa ba ta zama MT babu komai ciki ko dai a cika ta da hadisai a cika ta da fahimtar musulunci ko kuma a batta daga kasashen turai a zo a cika ta da dinga yaƙi da a sa mutum yana dinga yaƙi da mutane yana dinga yaƙi da iyaye da kakanni yana dinga yaƙi da addinin da ya taso ya iske ana tari ba tare da cewa yana ya san yana yi ba saboda an ga Allah ta mai kwakwalwa baka duk son ran sai ya bi daidai da abin da annabi ya zo sai mu huta duk abin da aka zo shi kace wani annabi ya ce ayi wannan domin me domin yau ka karanta annabi ya ce la yu'minu ahadukum dan ku ba zai yi imani ba hatta ya kuna hawahu sai son ran shi ya kasance ta taba allima ji'tu bi yana bi abin da nazo da shi akwai sabon da ke sayan abinci su ci su ce babbala ba da yana mana daɗi ba don tsaye annabi na so ne da haka yake mana daɗi ba wai don mu muke ra'ayi ne ba amma mutum ya cewa annabi ya kaza duk cikin imani ne irin wa'ina abubuwan duk abin da ke da alaka da annabi kawai ka ji ka son makka da madina a bisa ga paris da london ba saboda paris da london ba saboda makka da madina sun fi kyau ba ko sun fi waya a kawai an ce makka da madina ana magana annabi ne inda aka haife da inda ya hijira to ni kuma tunda makka aka haifi annabi ya yi hijira kuma allah ya ce a je makka ya hijira zuwa madina allah ya ce a je makka a yi a yi hajji annabi sallallahu alaihi wasallam an je madina nan masallaci ne yake ana zuwa ni kan kawai na fi son na fi jin son makka da madina akan Paris da London kawai wani nan wani imani gare ka don shi Allah ya ce zalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub Allah ya ce wannan kenan duk wanda ya girmama alamomin Allah yana nuna takawa ce ta jin tsoro yana da tsoron Allah ko ka Qur'ani kasa ka dauki ha ah, ƙur'ani ba aje shi kasa in kuma ka ga jarida kasa zaka iya bayyanta watan ba rubutu ne ba aje Qur'ani kake gani da girma kana da ɗakin ka kana da ƙur'ani kana da littafin hadisi kana da textbook kana da jarida sai zan duk ƙur'ani za ka aza kana jin ƙur'ani yana da girma to wannan ɗaya Allah ya ce nan kana da takawa kana da tsoron Allah kawai ya kasance ka fi in ma sai ka sa hoton wani ɗaki a cikin wayan ya ce hoton masallacin annabi ne hoton ka'aba ne ya fi ya kasance kai sai hoton paris ne hoton new york ne hoton ah, liberty statue ne ah, kawai kasance kawai kana da alaka da abubuwan addini kana son su wannan yana nuna kana da imani dan shadi sai ce la yu'minu ahadukum dan ku zai imani ba hatta ya kuna hawahu sai son rai ne ya kasance taba'alli ma ji'tu bi yana bibiyar abin da nazo da shi wannan sauki ne mutane yau suna canza ra'ayinsu akan siyasa son ransu da sun tsarewa ne sai fatin su ya maja da shi sai kawai son rai ne sai ya koma yana son abin da wancan ke so muna ta gani da yawa mutum a facebook zai taso yana ta zagin wani da wani da wani da wani da wani yana ta yabin wani da wani jami'a. mai gida ne na siyasa sai ya koma fati kaza sai ya koma wancan da yake suka sai ya haɗe ya ce su ne na kwarai su ne komai da komai wannan da yake yabo sai ya koma yana suka ta kaga hawahu ta alli wancan kenan son rai ne ya kasance yana biyan wancan to irin wannan ake so wa annabi son ran kai na biya ga annabi wannan abin wannan ɗaji wandon waida da nake ta gani kawai zai ke ɗaji wandon waida ashe annabi ya ce a yi haka annabi ke sa tufafi ne to alhamdulillah ni na son wannan abin Gemu na ashe haka annabi yake annabi gemu yake yan bari kuma ya ce a bar gemu to ni ina son wannan abin saboda kuma yana da alaka da annabi to in kai haka tana da imani kenan sai imamu nawawi yace hadithun hasan wannan hadisi ne mai kyawu sahihun kuma ingantacce rawainahu fi kitabul hujja kuma wajen cikin kitabul hujja wani littafi na ce ma kitabul hujja fi tarikil mahajja littafi ne da wani babban malami ya ce ma abul fati nasar bin ibrahim al-maqdisi a shafii ya rubuta to ciki imam an-nawawi ya rubuta wannan yace bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce laka wata ran sai ya rubuta daga bukhari muslim abu dawud da nisa'i tirmidhi tirmidhi ibn majah imam musa imam ahmad duk wannan sun mu ya rubuto su tabrani bai haqidu ya rubuto bai haqidu ya rubuto yanzu kuma ga ya zo mana cikin wani kitabul hujja ala tarikil mahajja na abul fatih nasar ibrahim al-maqdisi al-shafi'i tayyib sai mu ji hadisi na gaba imam an-nawawi yace al al-hadisu thani wal arba'un hadisi na 42 an anas ibn malikin an radiyallahu anhu an kabo da anas malik Allah ya yarda da shi ɗaya daga cikin manyan sahabbai kenan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manya a falala amma karami a shekaru cikin ƙanana ƙanana a shekaru ko da annabi sallallahu ya zo madina ana shekarar shi goma a mahaifiyar shi ummu sulaim ta ɗauke shi ta zo inda annabi sallallahu ta ce ga ɗan ƙaramin anas ne dinga yi maka hidima ya rasulullah zaka anas kamar ɗan manzon Allah ne ya kama can cikin gidan tarbiyyar doyinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hadisi na cikin bukhari ba wai anas annabi ya san anas ba anas ke cewa annabi ya zo gidanmu aka yi sallah aka yi sallah muna baya mace tana gaba aka ce annabi ana zace aka ɗauko wundi ta bar ma. aka yayyafa mata ruwa ta yi baki min dule malubi su saboda zaman da aka yi aka shimfiɗa ma annabi sallallahu annabi sallallahu ya yi sallah haka ana dan gidan annabi dan cikin gidan annabi sallallahu ne annabi yana son mahaifiyar shi annabi sallallahu yana girmama annabi annabi yana girmama annabi sallallahu yana mai hidima a cikin gida dan aikin gida ne ne yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin saki ya ce wannan shakki hadisul qudusi duk kun biyo mu a comment da ce a rubuta an rubuta kuma abu yayi kyau Allah yake cewa yabna adam ya kai dan adam innaka ma da'awtani wa rajawtani gafartu laka alama kana minka wala ubali ya kai dan adam in innaka ma da'awtani baka kira ni ba wa rajawtani kai tsammani gare ni kasa tsammanin ka gare ni gafartu laka ala ma kana minka zan gafarta ma duk abin da ya kasance daga gare ka na zunubai wala ubali ban damu ba komai ka yi na zunubai inda ka dawo ka gane cewa ne ka gafarta ma zunubai da tun rayuwarka an yi wuta kayi kashin giya haka kawo yanzu a rayuwarka an yi wuta duk kayi ta neman mata haka kawo yanzu da rayuwarka duk an yi ta kayi ta neman maza ka kawo yanzu da rayuwarka an yi ta kayi ta sata haka kawo yanzu da rayuwarka an yi ta kayi ta zage-zage da cin mutuncin mutane har an kawo yanzu da rayuwarka duk abin da kai kai da rayuwarka kai dama krista kake cewa kai Allah uku ne har yanzu kai da bautar gunki kake har yanzu sai ka ji cewa kai ya kamata ka koma ga Allah ka nemi gafara ka kai tsammanin zai gafarta mai sai Allah ya ce in kai ya ka gafartu laka zan gafarta maka alama kana minka ko menene ma ya kasance gare ka wala ubali ban damu da ko girma ne ba kamar yadda Allah ya ce Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah zuru dhunuba jami'a ce ya ku wa wanda kuka wuce iyaka wajen samu Allah kada ku yanke tsammani daga rahma rahama Allah Allah yana gafarta dukkanin zunubai to shi in wannan ne Allah Allah ce wa yabna adam ya kai ɗan adam law balagar zunubuka ananas sama'i da zunubanka sun kai kololuwar sama har zunubanka ne sun taka sun kai kololuwar sama tun mastaghfarta ne sannan ka dawo ka neme ni gafara gafartu laka zan gafarta maka ban damu ba wata Allah shine mai tsananin gafara in zunuban mu sun kai kololuwar sama muka ce Allah ka gafarta mana Allah zai gafarta mana yabna adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khabaya da ka zo da mini ka hadu da ni da cike da kasa na zunubanka sun malakita malaki la tushriku bi shay'an sannan ka hadu da ni baka shirka baka hada komai da ni wajen bauta baka shirka baka zuwa wajen bokaye su baka wata laya mai sun ka sa baka zuwa wajen yan boyi baka zuwa wajen waɗanda suke gaya maka cewa cewa ga abin da za a yi gobe ko ga wanda zai cin zaɓe ko a ce ka kawo baka akuya a yanki baka baka zuwa wajen wani kabari ka roƙe shi ya baka arziki ko ya baka lafiya ko ya baka duk wa'ina ba baka shirka da Allah duk abin da ke haƙƙin Allah ne kana bashi shi kadai duk abin da ce ibada ne bauta ne ka kamun shi ga Allah shi kadai Allah ya ce wa tuka bi qawabiha maghfira zan zo maka da cike da ƙasa na gafara ba dai cike da ƙasa ka zo da zunubi ba wata a ce duk ƙasar duniyar nan daga nan har China har America har ƙarshen duniya har bangon yamma kowane inci inda kafa ka ɗauka sai da ka tsaya ka saba ma Allah ran da ka saba ma Allah bayan ƙasa za ka saba ma Allah sai ka zance nan ka tsaya ka yi sabon Allah nan ka tuma nan ka yi sabon Allah ka tuma nan ka yi sabon Allah duk ka gama da jihar ku ka jiyo jihar makwabtan ku kowane waje ka gama kowace local government ka bi taki taki taki sai ka zaka tsaka kai sabon Allah shine bi kora da cike da ƙasa duk sabon ka duk zunubin ka ne in ka zo ka roki Allah amma baka shirka da Allah baka hada Allah da wani wajen bauta ba a gan ka wajen kabarin wane ba sai don kai mai addu'a ka ziyarci makabarta abu ne mai kyawu zuwa ka ziyarci makabarta ka nemi Allah ya gafarta mu na ciki kai ma ka samu lada ya ya tuna maka da mutuwa amma baka je ka ce wani na zo a bani shanu wani na zo a bani haihuwa wani na zo a bani kaza wannan shine shirka da Allah duk baka yin wannan baka zuwa inda buka baka zuwa baka ɗauka haƙƙin Allah ka ba wani baka a ce ka rancewa da wani shehi baka wani abu wanda yake haƙƙin Allah ne ka ɗauka ka ba wanda ba Allah ba cikin cikin tunanin mu cikin abin da muke fata in Allah ya cika muna muna fatan bayan mun gama wannan littafin zamu kanta da tauhidi littafin tauhidi musamman domin mutane su ga nau'ukan shirkar da Allah ce duk in baka yin su to zan gafarta maka ban damu ba haka wannan hadisin yana nuna muna muhimmancin bauta ma Allah da rashin da rashin yi mai shirka cewa za a gafarta ma zunuban kuma Allah ya faɗa ka cikin Qur'ani Allah ya ce ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya gafarta ma wanda ya mai shirka amma yana gafarta ma wanda bai zunubin da bai shirka ba ga wanda ya ga dama to wannan bayanin in ma ka haɗu da Allah baka tuba ba in ka tuba duk zai yafe maka amma in kan mutu baka tuba ba da zaɓin da kake yi baka wa Allah shirka to Allah zai iya gafarta maka Allah zai iya gafarta maka babu dole amma Allah zai iya gafarta maka idan ka haɗu da shi baka shirka don haka akwai fa'ida ga wanda baya shirka wanda shi bai gina kowa ba sai Allah bai da bashi wani abu ya laka zai mai tsare mai gida ne ba <laughs> an ce maka ga wannan abun ka je ka binne a gidanka zai tsare ma ka ce ina Allah Allah baya kwana ka ce mai amfanin falaki da nasi ga wannan abin ka ɗaura shi a wuya ko ka ɗaura shi a waye zai dinga tsare ka sai ka ce wa tsare annabi da sahabbai sai ka ce kai wallahi baka yarda da duk wani abu da zai shiga tsakaninka da Allah ba ba a kawo maka wani surkulle a ce wai ka laka a gidanka ko ka laka a motarka ko wani hutun wani abu ko hutun wani a ce maka in kai zai zai maka magani ka ce san babu Allah dai ka yarda da shi ko ka yi zunubai ka taima Allah baka taba shirka dai Allah ba Allah zai gafarta ma zunubanka rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih imam tirmidhi ya wato shi ce hadithun hasan sahih minti nawa muke da shi sawa goma ko to bai mu karanta hadisi na gaba mun karanta hadisi na gaba in akwai lokaci sai mu dawo mu ko mu fassara wannan hadisan duka tayyib wannan shine karshen wannan littafin na Imam an-Nawawi hadisi 42 dama an ce 40 hadis to hadisai 40 ne to amma sai Imam nawawi ya ƙara biyu dama in abu 42 ne ko 43 kana iya cewa 40 ba sai ka faɗi tsawon ba in abu 10 ne kana iya cewa 10 in abu ya wuce 15 kana cewa 20 watan kana ba labari in ba cutar mutane za ka yi ba wajen cuta ne kawai an baka dubu goma sha uku ka aje ka ce dubu goma ne wannan baya halarta amma kana ba mutane labari kana cewa abin ya kai dubu goma amma kuma dubu goma sha uku ne to babu matsala ba in ba cutar mutane za ka yi ba wata sha ce ma irga kasar akwai mai ce ma jabrul kasri abuna goma sha tara sai ka ce ashirin ne duk babu damuwa zai imamu nawawi ya rubuta hadisi arba'in da biyu sai ce musu arba'una hadis ba ce yi wa arba'una hadith hadisi 42 ba ga cewa kowa ya san wannan littafin suna littafin arba'una hadith ashe hadisi 42 ne a ciki zaka duk wanda da arba'una hadith na Imam Nawawi nan mun kawo karshe to amma bayan haka bayan Imam Nawawi ya rasu aka samu wani malami ya tashi ake mai Ibn Rajab al-Hanbali sai karanta wannan littafin 42 hadisi 42 ce kai wannan littafin ya haɗu wannan hadisan 42 sun yi kyau sosai sun burge ni akwai wani ma da sai takwas da nake gani ya haɗa da su suka cika hamsin to duk an gama komai da komai sai kawo sai takwas sai ce bari a hada da wa'annan su cike hadisai hamsin zaka yanzu mu abin da to hamsin na hadisan ne amma dai suna ne arba'un hadisi ne su sha sunan da imamun nawawi ya samai na shi ba canza mai hadis suna ba ba canza mai suna ba bar shi arba'un da wannan editing yayi da ƙari yayi kai yanzu wannan hadisin zamu kanta shine na farko cikin wa'annan hadisan arba'in cikin hadisan takwas a aka kara zaka yanzu mun gama karatun littafin arba'una hadis wanda imamun nawawi ya kawo to amma yanzu zamu shiga zamu shiga wani wasu takwas wanda a cikamakon hamsin na ibn raja wannan kenan abu na biyu ka je da imamun nawawi saboda ilimi ne da fahimta ta ya buɗa da hadisin tauhidi cewa innahu malu bin niyyat ya rufe da hadisin tauhidi cewa ya haɗu da Allah ba a yi mai shirka da komai zai gafarta ma zanubanka domin ka san babu abin da ya muhimmancin tauhidi a rayuwa babu abin da ya muhimmancin tauhidi a addini wai mu shiga wa'annan hadisan takwas yanzu hadisi na arba'in da za zamu gama zamu fara da haka wannan ba na imamun nawawi ne, na imamu bin rajab ne الحديث الثالث والأربعون حديثي نأربعين دا أكو Ali bin Abbas radiyallahu anhuma an kabo daga Abdullahi bin Abbas Allah ya ji da Abdullahi da Abbas kala sai ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha ku riskar da gado ga masu shi fama abqatil fara'idu duk abinda alfara'id zan zo ya bayani me ake cin fara'id duk abinda gado ya bari na fara'id na cewa a ba wannan kaza da kaza fali aula rajulin zakar sai a ba namiji mafi kusanci ɗaya wannan hadisi hadisi rabon gado ne kamar nika muku wannan littafin zai sa ka kana da background kana da halfiya kana da foundation a dukkan komai na musulunci wata in ka iya wannan hadisa hamsin to komai da ruwanka na musulunci a kai, komai Allah kana da general knowledge akai ka san yanzu ga ilmin gado ne za a koyar da kai wani hadisin ilmin gado ya koyar da kai amma wani hadisin ɗaya ba zai isa ka tashi zuwa gaban gado ba in ka ji an rasu in unguwar in ƙasa ka ce nawa magari ya bari a bawa ne kaza a'a amma dai ya sa kana da wani ilimi na na na na gado zai ce alhiko sai mu gama takwana sai ya ce jahu fi sayyan ya ce ko ce akhrajahu al-bukhari wa muslim imamu eh, imamu ibn rajab sai ce akhrajahu shi bai ce rawahu ba bai ce rawahu ba in maltahin kana da rawahu to mai masu rubuta da suka rubuta rawahu wace shi ka gane marubuta suna da style daban-daban imamun nawawi bai taba ce muna akhrajahu ba sai dai ce muna rawahu shi kuma imamu bin rajab yana amfani da rawahu yana amfani da akhrajahu haka sai fara akhrajahu fara bukhari da muslim suka fitar da shi daga ce bukhari da muslim suka ruwaito shi daga ce bukhari da muslim suka fitar da shi duk ma'ana ɗaya ne amma dai kowanne ya nashi style na rubutu haka yanzu littafin mutum biyu ne mun gama nan mutum na farko da mun ji style din shi na cewa rawahu rawahu mun zo mutum na biyu shi kuma ibn rajab cewa kai akhrajahu amma shi ma can gaba akwai hadisin da zai ce muna rawahu don duk a su daya akhrajahu wata ya fidda shi cikin littafin shi wata ka je cikin sahih bukhari ka buda zaka ga wannan littafin an ce rawahu bukhari ya rawaito shi shi ma ma'ana ɗaya ne ka je cikin sahih bukhari ka buda za ga wannan zaka ga wannan littafin wannan hadisin ai me wannan hadisin ke nufi nace alhiqul fara'id bi ahliha ku ba da alfara'id abin asalin fara'id cikin littafin Allah Allah ya faɗi waɗanda ake ba gado ga kaso kaso da aka ba su yace wani ana ba shi rabi wani ana ba shi kaza Waɗanda abubuwan guda shidda ne kawai kaga na farko su ana ba da rabi akwai wanda in an rasu sai a ce a ba shi rabi kamar an rasu an bar diyamar ce ita ɗai rabi ake ba ta babu da da namiji kamar in mata ta rasu tabban mijinta wanda yake ita ba ta taɓa haihuwa ba rabi aka bashi akwai wanda aka ba rabi yan uwa mata yan uwa mace ɗaya rabi to akwai wanda aka ba rabi akwai wanda aka ba sulusani biyu bisa uku kamar wanda ya yanzu ya mata ɗaya babu namiji fiye da ɗaya ana ba sulusani ɗan uwa mata ana ba su sulusani ƴaƴan su ɗaya ne ɗan ashaƙa ne su ɗaya ne shaƙiƙa in kuma li'abbat ne ɗayyib akwai sulusani akwai biyu bisa uku akwai wanda musulunci ya ce in an rasu a ba su rabi shine na farko akwai wanda musulunci ya ce in an rasu a ba su biyu bisa uku akwai wanda musulunci ya ce in an rasu a ba su ɗaya bisa uku kamar ƴan uwa na wanda ake uwa aka hada da su in suka kasance fiye da ɗaya ne akwai wanda musulunci ya ce in sun rasu in ya rasu a basu ɗaya bisa hudu kamar kamar miji idan mace matar tana da ɗa ko kuma mata in miji bai da bai da bai da bai da ɗa akwai wanda musulunci ya ce in an rasu a basu ɗaya bisa shidda kamar uwa kamar uba a ce a basu ɗaya bisa shidda guda biyar muka faɗi akwai na shidda wanda musulunci ya ce an rasu a bada ɗaya bisa takwas ita ce mata ko kuma mata da yawa idan mai gida yana da ɗaya to gaba ɗaya babu wuce haka duk cikin musulunci babu wanda inda musulunci ya ce a ba wani ɗaya bisa bakwai babu a ba wani ɗaya bisa goma babu inda aka ce babu wanda in an rasu aka ba shi ɗaya bisa goma za ku kiyaye waɗannan abubuwan guda shidda duk wanda musulunci ya ce a ba to cikin waɗannan ne ko dai ɗaya bisa biyu rabi ko biyu bisa uku two over three ko kuma ɗai bisa uku ɗai bisa uku sulusi wani ubatiri wani shi ce masu lusani ko kuma rubu'i ɗai bisa hudu ko kuma sulusi ɗai bisa shidda ko kuma sumuni ɗai bisa takwas wannan su ne fara'id shi na daga ce alhikul fara'ida bi ahliha wa'annan da Allah ya ce a ba ɗai bisa biyu ko ɗai bisa uku to ku ba su shi annabi sun san yake nufi ku ba su shine alfara'ida ɗin shi yake nufi wa'annan kasan shidda rabi nisfi sulusani sulus ruba sudus da sumun wanda su ne guda shidda shi na nabi sun sai to wanda duk Allah ya ce cikin su in uwa ce Allah ya ce ku bata sudusi ku bata lokacin da Allah ya ce ku bata sulusul baqi ku bata in uba ne lokacin da Allah ya ce a bashi sudusi a bashi in uwa ce lokacin da Allah ya ce a bata nisfi a bata in suna da yawa wanda Allah ya ce a basu sulusani a basu in diya ce da Allah ya ce a ba nisfi a bata in miji ne da Allah ya ce a ba nisfi ko rubi'i ku bashi in mata ce da Allah ya ce a ba rubi'i ko sumuni ku bata shine hadisin ke nufi to in abu ya rage fa ga an ba kowa wannan an bashi ɗaya bisa biyu wannan an bashi ɗaya bisa uku wannan an bashi ga dukiya ta rage tuwa za a ba ita yanzu annabi tunda ba rarrabawa a ce kowa ya jana shi a'a cewa kai kai ɗauki kaza kai ɗauki ɗaya bisa uku sai aka mutane ne an rasu sai aka ban mutum sai ga wannan Allah ya ce a bashi ɗaya bisa uku wannan Allah ya ce a bashi ɗaya bisa biyu to ɗan wanda ya rage ya za a yi da shi sai annabi sun sai ce fa ma baqiya abin da ya rage fali aula rajulin zakar sai a ba namiji mafi kusanci sai a diba cikin maza mafi kusanci wa ya fi kusanci a bashi zan ba ku misali sai annabi ya ce rajul rajul shi ne namiji an ce rajul zakar shi ne uh, namiji namiji mai bambanci su hausa duk haɗewa ta tsaye kowa namiji ne kaga da larabci akwai rajulun akwai zakar da turanci akwai man akwai Mel. zakar shi ne Mel, rajul shi ne man duk da aka ce man ko aka ce rajul to kazan namiji wanda gagagagagam an ce zakar kawai ya kasance kai ba mace kake ba inda kake fitsari da wani yake da na mace kawai shine naka komi zaman ka koda namiji an ce namiji shine wanda kawai ya kai kai kuma komi zaman ka rago komi zaman ka salalle inda ba ba al'auran mace gari ka ba sunan ka zakar don shi an tashi cika form ba a cewa man woman sai a ce male or female da haka kai eh, wannan zaman ka male ko female ba wani abu ne amma zaman ka man zaman ka rajul shine sai annabi ya haɗe su ya ce rajulin zakar namiji namijin dai aka sai kara kima maka namijin dai aka nihi wanda ke da abin fitsari daban na mace ba wai ana nihin namijin duniya ba hauta sai da su ce wannan na farko namijin duniya an ce man yana nufin namijin duniya ya ce male yana nufin namiji ya ce rajul yana nufin namijin duniya ya ce zakar yana nufin namiji dai eh, ba da misali mun ce annabi sun ya ce wa'annan a basuwa abin da ya rage sai a baya yanzu misali wai mu gani wani misali za mu buga misali misali misali mutum ne ya rasu sai ya baɗi ya taimace da babanai Muce ce ya baɗi ya taimace da matatai da babanai Ya mace da ba ta kai da babanai. ne sai mu ce mace Allah ya ce ba ta rabi za ka sai a raba dukiya ya ban naira ya ba ko nawa ya bari sai a ce in dubu goma ya bari sai a ce ba ta dubu biyar in dubu ɗari ya bari a ce ba ta dubu hamsin in miliyan ɗaya ya bari a ce ba ta rabin miliyan dubu ɗari biyar ya ban mata ta yi tun da yana da mata ta ɗauki ɗaya bisa takwas sai a kasa abin da ya bari ɗaya bisa takwas sai a ba a ba mata ta yi to abin da ya rage fa sai a ba baba na shi ne namiji mafi kusanci kaga sai an ba namiji abin da ya saura sai bayin ko ba da misali don haka a ce dubu takwas ne mutum ya rasu ya bai ko da mutum ya rasu ya bar dubu takwas sai ya ban mata ta yi sai ya bar ɗiya ta yi sai ya bar baba na su ɗaya ya bari sai mu ce Ya ce tana da rabi don haka a ba ta dubu hudu mata sai tana tsaye bisa takwas don haka a ba ta naira dubu tunda dubu takwas ne za a kasa takwas dukiya a basuwa saura dubu uku ya za a yi sai a ce a ba baba ne kun ga ba wannan yana fifita maza ba ne ga yanzu mace ta fi namiji yadda dubu hudu ta samu amma baban nawa ya samu dubu uku ya samu bayan kuma ba ku misalin ta mutum ne ya rasu sai ya bar ya bar mata tai sai ya bar yabban mata ta yi sai yabban uwa ta yi sai yabban baba na yi sai yabban ɗa na yi in aka yaka ya za a yi sai a ce mata ta yi a ba ta ɗaya bisa takwas an fidda ita saura kashi bakwai sai a dawo a ce mun ce baba ne sai a dawo a ce yabban baba yi, sai a ce baba ne a shi ɗaya bisa shidda shi ke ya tafi uwa ce mace ba ta gado tun daga baban kuma ga ɗan ɗa sai a ce kwashe saura yanzu ba za a ce baba ya kwashe sauran zai da nake so gane wannan ga baba ne ga ɗanai to amma ɗanai ya fi kusa da shi bisa ga baba ne don haka ɗanai shi ne ya ce fa'aula rajulin zakar namiji wanda ya fi kusanci Da haka mutum ne ya rasu in ba kuma ba da misali mutum ne ya rasu sai ya bar matatai matatai ya bar ya bar matatai sai ya bar mamatai sai ya bar ɗan uwa ne suke uwa ɗai uba ɗai sai ya bar ɗan uwa ne suke uba ɗai ɗai ba uba ɗai uba ɗai ba in an zo za a ba sai ba saura a ba dan uwan da suke uwa ɗaya uba ɗaya aka dan uwa ne wanda suke uba ɗaya sai a ce wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ya fi kusa bisa ga wanda ake uba ɗaya to haka yake so mutane su fahimta shine fa aula rajulin zakar namiji wanda ya fi kusanci in ga uba ga ƴan uwa ga in ga uba ga ga ga ga ɗa to da ake ba saura ba uban sai a bashi haƙƙi ne wanda aka ce a bashi saura sai a kwashi ya ba dan namiji in kuma ga uba ga ƴan uwa to uban aka ba ba a ba ƴan uwa don uba ya fi kowa ya fi son baba ne misali ya fi ɗan uwa ne haka ne babanka ya fi kusa da kai saboda shi ɗan uwan naka ai ba ku haɗa komai sai kun kai wajen baban. in kana son ka alaƙa ku da shi ɗanka ba ku haɗa ba da baban ku ka haɗa ba ɗanka da gare ka ya fito yadda baban ka yake saman ka ɗanka ƙasan ka yake amma ɗan uwanka in kana son alaƙa ku da shi sai an koma inda baban sannan a koma jawowa inda shi ke wata inda ba da baban ba ko kuma sai an koma inda maman zaka sai an yi wani tafiya an yi an wani wanda ba sannan a kawo gare shi amma shi baban directly da gare shi ka fito to wannan dai hadisin abin da yake nunawa gado wanda Allah ya ce a ba raji a ba su wanda Allah ya ce yanzu abin da nake so a kan karatunmu na masu farawa ne idan kun san cewa abubuwan da fara'id wanda ake ba su a shidda ne kawai da nisfi da sulusani da sulusi da rubu'i da sulusi da sumuni wannan su ne shidda wannan su ne fara'id ba ka taɓa jin an rasu musulunci ya ce a ba wani ɗaya bisa bakwai ko ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa ashirin ko ɗaya bisa babu wannan musulunci ko ya a ce a bashi ɗaya bisa biyu ko a ce a bashi biyu bisa uku ko a ce a bashi ɗaya bisa uku ko a ce a bashi ɗaya bisa hudu ko a ce a bashi ɗaya bisa shidda babu ɗaya bisa biyar ko a ce a bashi ɗaya bisa takwas babu ɗaya bisa bakwai in ka gane waɗannan su ne fara'id sai an ka rasu kowa aka ba shi wanda ya rage sai a ba namiji mafi kusa za ka inga dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ga dan uwanka da kuke uba ɗaya sai a ba dan uwa da kuke uwa ɗaya uba ɗaya in ga baba ga ɗa sai a ba ɗa domin ɗa ya fi kuma wannan kowa ya fi nuna cewa ni wallahi na son baba na ƙarya ka kai babu wanda kowa kowa ya fi son kuɗin da kake kashe ma yayanka ba ka kashe ma iyayenka haka kawai ka diba gani kowa kuɗi da yake kashe ba ne in za a je a je dubai a je kuɗin da ke biya musu je karatu kasashen waje da private school da yake sa su da motocin da yake sai musu tufafin da yake sai musu baya sai ma iyayen shi waka haka kowa yake kowa haka yake kudan shi mutane suna kashe iyayen su ma domin su yi gado ana gani wannan kowa ya gani musulmi ne ko ba musulmi ba ne wani ya fata Allah ya Allah ya kashe jiwa mu ci nama haka wani ke cewa babari da yake da kuɗi ne <laughs> ba su sai ce Allah ya kashe jiwa mu ci nama kowa yana kowa an san haka kowa kusa ya san wannan an sha kama kes mutum ya kashe ubanai domin ya ci gado amma baka taba gani ba a tarihi ba taba yi ko musulmi ko kahiri wanda ya kashe ɗani domin ya ci gado ba shi da mutum ya ya tsaya nan da abi ne ko bai bani sai da tsananin mutum yake so yake son ɗanai tsabanin mahaifi duk na kawo shi ne domin in barar da cewa in uba ya haɗu da ɗa ɗa ake ba baki domin shi ne aula rajulin zakar za ka na fatan mun fahimci wannan hadisin gurgurun irin fahimtar za mu yi matsayin mu na waɗanda suka fara insha Allah nan gaba da wannan a fara daga tushe ne daga nayan yaza daga tushe an tafi insha Allah yau dai ko abin da ka sani kawai akwai masu gado kala shidda ne abubuwan da aka gado sannan ya rage an ba wannan ɗaya bisa kaza to namiji mafi kusanci aka ba kawai shi nake so ka fahimta a cikin wannan hadisi rawahu tirmidhi wa kala hadisun hasan hadisun hasan sahih subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum